Mai Martaba Sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero (CFR) ya taya zababben Gwamnan Jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf murna bisa nasarar da ya samu ta lashe zaɓen gwamnan Kano a zaɓen da aka gudanar a ranar Asabar ɗin da ta gabata 18 ga watan Maris ɗin da muke ciki. Cikin wata sanarwa daga Sakataren yada Labarai na Masarautar Kano Abubakar Balarabe Ƙofar Na'isa. ta bayyana cewa al'ummar ƙasar nan sun karɓi tsarin mulkin dimokuraɗiyya da matuƙar muhimmanci idan aka yi la'akari da yadda suka fito domin jefa ƙuri'unsu kamar yadda tsarin mulki ya ba da dama. Sanarwar ta kuma gode wa malamai da limamai da sauran al'umma bisa addu'ar zaman lafiya da suka dinga yi kafin da kuma bayan gudanar da zaɓen. Daga nan fadar masarautar ta Kano ta yi nasiha tare da kira ga sabon gwamnan da ya haɗa kai da dukkanin rukunin al'umma wajen tafiyar da gwamnati. Domin yin hakan zai taimaka wajen kyautata rayuwar al'umma da kuma kawo ci gaban da ake buƙata domin bunƙasar tattalin arziki ga jihar Kano da ƙasa baki ɗaya. Alhaji Aminu Ado Bayero ya yi fatan ɗorewan zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Kano har ma da sauran sassan ƙasar nan. ya yi addu'ar fatan kammala tenurin mulkinsa lafiya tare da samun ci gaban gwamnatinsa da haɓaka tattalin arzikin jihar Kano.